meye sunanka sunana samson sallau meye sunan babanka sunan babana sallau sunan mamanka fa sunan mamana angelina kana da aure ina da aure meye sunan matanka rachel kuna da yara nawa yara hudu meye sunayensu Stephanus, Ezekiel, Emmanuel, Justina. Me addininka? Christianity. Kana da ilimin boko? babu ilimin christianity fa akwai samson sallau vom jos sunana dsp hassan gimba sule sector commander inspector general of police special tactical squad sector niger state da umarnin mai gida na deputy commissioner of police da aka fi sani da suna dcp kola yusuf ya umarce ni da in yi ma abin da muke kira cautionary word wato da hausa alamun gargadi kana so in maka da hausan ko in maka da turanci da hausa kana son da hausa in maka da hausa ko in maka da turanci da hausa ni dan sanda mai suna dsp hassan yin sule na yi niyyar gabatar da karanka kai samson sallau bom jazz a gaban kotu shin kana da wani bayani da zaka iya yi kan sai da miyagun bindigogi masu kirar ak-47 da kuma pistol da kake ma 'yan fashi da kuma kidnappers ina da bayani to ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka bane bayan mun kama ka da kai bayani amma duk abin da ka ce yadda muka dauka a rubuce a statement naka haka kuma muke video record kuma shi zai kasance shaida a kanka gobe a gaban kotu ka yadda za ka yi bayani ba alkawari kuma ba tozarci na yadda to kai bayani mu ni mai suna samson sallau ina sana'an da bindigogi shekara uku ina siye ne daga jos wurin mai suna z ina siya gyaran AK da su pistol ina tafiya da shi jihar Niger Kaduna Zamfara kasina da Nasarawa na siya gyaran AK na kai wuraren ga za su iya kai kimanin mai magazin na AK za su iya kai kimanin dare sai na siya irin na juyawa su ma za su kai dari da hamsin sai pistol wanda aka kama ne da shi su ma za su kai talatin wannan siya da yaya na ake so na kai wayannan wuraren shine ina siya da na ake yayan ake yan aikin da na siya kuma za su kai kimanin dubu biyu dubu goma sai na piston su za su ya kai kimanin dubu biyu na kai a waya na wurare da na ambace su ina siya yayan ake dari uku ina sayarwa dari hudu da hamsin yayan pistol ina siya dari uku ina sayarwa dari hudu to su yake masu a magazin din nan nawa kake sayan su a wajen wanda kake siya a wajen shi nawa kake sayan ma customers naka kuma ina siya ina siya dari da hamsin ina sayarwa dari biyu ran da muka kama ka a nan a Niger cikin mina a unguwan da ake kira mandela mun kama ka da me muka kama ka da shi kama ni da pistol guda biyu da bullet guda arba'in da shida to kana iya kayanka ne wannan eh su ne to warware muna mu gani abinda muka kama ka da shi wannan nawa kake sayan su kuma nawa kake sayarwa ina sayarwa dubu tamanin kana sayarwa dubu tamanin ina siya dubu tamanin to kai ka sayar nawa kenan ina sayarwa ɗari da ishirin daga ina ka ɗauko su zuwa nan niger state daga jos amma ina muka kama ka a nan niger ne a niger to shi ledan nan fa me ka zuba a ciki haka ka ɗauko su daga can eh. a cikin kwalin eh. to buɗe muna ledan nan kuma me ka zuba a ciki ledan bullet ne artashi naka ne eh. da su muka kama ka su kuma nawa kake siye nawa kake sayarwa ina siya dari uku ina sayarwa dari hudu bayan shifa kana da wani bayani Eh ina da bayani. Bayanin da nake da shi, ina da manya a wuraren da na kirga wanda nake ba su kayan nan. kamar misalin manyan dilolin da nake ba su kama Aledu da sauransu. So ina son zan ba ma 'yan sanda goyon baya akan wayannan manyan dilolin da nake ba su. a same su saboda nima in samu sauki wannan al'amari bayan shifa akwai wani bayani babu Allah sawaka amin